بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الرخصة في الصلاة في الصوب الواحد حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن عبد سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضيا طرفيه على عاتقيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يود رسول الله صلى سكن دا ربيو نعم عشان كراتم نموطة إمامنا مالك رحمه الله za mu tashi babu rukhsatu fi salat fi thawbin wahid a yau biyu kenan ko biyu ga watan rabiul awwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da dari da talatin ranar da ta daidai da ashirin da bakwai ga watan biyu na shekara ta dubu biyu da tara ta miladiya imamuna malik ya ce babu rukhsatu fi salati fi thawbin wahid babu rukhsa kan yin sallah a cikin tufa guda ɗaya imam malik ya ambata wannan hadithi ya ambata hadithi an hisham bin urwa an abihi an umar bin abi salama أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم لذا عمر بن أبي سلمة أبو لما زم الله صلى الله عليه وسلم dan ummu salama ne ya da cikin kananan sahabbai an haife shi kafin hijira da shekara biyu a habasha wasu ta dawo da shi madina bayan mutuwar mahaifinsa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri ummu salama ya taso a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya gulam sanillah wa kulli yamin wa kulli ma ya ce kan yaro yi bismillah ka ci abinci da hannun damanka ka ci da abin da ka saboda ya taso ya ga ya ga ya taso a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ya rinko wanda yaran da suka suka mori tarbiyyar annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin mahaifin matsayin mijin kuma ya da wanda suka yi tsawon rai domin ya rasu a shekara ta tamanin da uku bayan hijira wato yana shekara tamanin da biyar kenan duniya lokacin da ya rasu ya rasu a madina ya kasance a tare da sayyidina ali lokacin yakin jamal kuma sai na ya ba shi shugabancin bahrain ya rike masa wannan wannan nahiyar to umar ibn abi salama shi ya rawaito mana wannan hadisin أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوايا من الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في ثوب واحد yana tsalla a cikin tufa guda ɗaya mustamilan bihi yana da lutsa da shi fi baiti ummi salama a ɗakin ummu salama واضعا طرفيه ce عاتقيه yana sanye da yabban tufar guda biyu a kan kafaɗunsa guda biyu wanda babin yana da muhimmanci saboda yana da alaƙa da sharaɗi daga cikin sharuɗin sallah shi ne suturta al'aura da ladabin da mutum ya kamata ya kasance a kai yayin da zai yi sallah suturta al'aura sharafi ne na sallah domin allah makwakwakin sarki ya ce ya bani adama kudu kuma inda kulli masjidin wa kulu washrabu ya ku bani adam ku riƙe adam ku yayin da kuka zo kowane masallaci wato yayin da za ku yi sallah rikon ado shine mutum ya sanya tufa kyakkyawa yayin da zai yi sallah to annab sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ma'anar wannan aya domin kamar inda ibnu abbas ya ruwaito ya ce da mushrikai mata sun suka zo tsawafi sai su tsawafi tsirara suna cewa al-yawm al-yawma yabdu kulluhu aw ba'dahu wa ma bada minhu fala uhilluhu kaga suna wannan waka a yau dukkan al'aurar ta bayyana ko wani dukkaninsa bada al-yawma yabdu kulluhu aw ba'dahu dukkaninsa a yau zai bayyana ko kuma sashinsa wanda kuma ya bayyana din ban halatta shi ba wato ka kalla ya kallo ke kuma a ce wannan tsoron Allah ne to shine Allah ya maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura sai sayyidina Abubakar shekara ta tara ta hijira lokacin da aka waje hajji na farko bayan waje hajji shine hajji na farko da aka yi ya ce Allah ya tufa bil baiti uriyanu kada wani ya sake yin tawafi da sake Allah a hannun sa a sarki aka hana to idan a tawafi an sharɗa an hana yin tsiraici an sharɗa wato hana yin tsiraici ma'ana sanya sharaɗin sanya tufa ke ko rufe al'aura shi ne ma'anar rashin tsiraici rashin tsiraici shi ne rufe al'aura to in an sanya sharaɗin rufe al'aura wajen tawafi a sanya shi a cikin sallah shi ne ma ya fi cancanta domin sallah tsawafi ce da ziyara tunda Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamanta tsawafi da sallah kuma al-mushabbahu bihi ya fi al-mushabba abinda aka kamanta abu da shi aka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-salatu bil baiti salat a tawafu bil baiti salat tawafi da aikin Allah sallah sai dai Allah ya hana ta magana a cikin wani hadisi amma an yi sabani kan rafa kowa ko a sahih qawl ibn abbas kun dai ban yi wasan ba na'am a to kun ga dawafi kari ne a sallah kari ce akan dawafi to idan an sanya sharadin rufa al'aura a dawafi min babu aula a sanya shi a cikin sallah to amma saboda kasancewar ba lallai ne ya zama musulmi a farkon musulunci ba su da isassun tufafi ba su da wadata kamar yadda za mu gani a hadisin abi hurairah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana cewa mutum ya sallah kowane hali ko da tufa ɗaya ko da tufa biyu kowane hali tare da soyarwar mutum ya sallah da tufa biyu domin ya alwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutum ya sallah a cikin tufa biyu idan bai samu tufa biyu to ya sallah da tufa ɗaya tufa biyu ma'anarsa shine shine mutum wato ya samu al-izaru wa rida jawtu da mayafi kamar da ake yin kamar da ake yin sanya a kifar ikirani in za a yi a daura gyautu tana yafa mayafi mu a nan wajenmu a mata ne suke daura zani maza kuma su sa wando su kuma a wajen larabawa maza ne suke sa wando mata su daura zani su suka fi shahara su abinda suka fi kenan ba wani cewa ba akasin baya fara ba amma dai ya fi shahara a wajen shi to annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah ko da tufa biyu ko da tufa ɗaya sai dai sallar juma'a ce ya kasance yana kifince mata kayan da kaya masu kyau kamar yadda aka ruwaito yana yin sallar juma'a ga alhullatul hamra wato kaya waɗanda suke saiti jajaye alhulla shi ne ka sanya wato saiti guda na kaya ko zani da mayafi ko kuma zani da riga ta take ta kasar riga mai kyau mu dai kamar anan ne take shakura da jamfa da shi ne alhulla cikakken shiga kenan to yin kyakkyawan shiga a cikin sallah abu ne wanda yake yana daga cikin girmama alaƙa girmama addinin Allah girmama addinin Allah kuwa ko wata ga girmama addinin Allah to saboda tsoron Allah domin idan mutum zai je wani waje idan zai yi ado yayin da mutum aka zo aka ce masa yayin da mutum mai neman aure da yake goyon wajen hujju samari ne gara kun fi gane wannan misalin kana cikin neman aure sai wata ran je ko aka yi maka waya aka ce an ce ka zo ka gaisuwa ya za ka ji kaga alamar za a ba ka ce ko an ce ka zo ka gaisuwa yanzu aka ce za ka zo ka gaisuwa ka tafi da wando da t-shirt Eh? ka tafi da wando da t ko ba ka ko ba ka da dogon riga da hula sai kai aro sai kai aro ka sa ko ba haka ba saboda kana ganin wannan kamala ce to Allah shi ya cancanta ka da wannan shi yasa wata ran Abdullahi ibn Umar ya ga Nafi maulansa yana sallah da tufa guda daya sai ya ce masa alam suka aksuka ni ban yi maka kaya guda biyu ba ya ce bala kayi mu ya ce to ba ni labari inda na tura ka wajen wani za ka tafi da tufa ɗaya ya ce a tufa ɗaya za ka ya ce a ya ce wani yaya za ka yi zan sa tufa biyu ya ce to fallahu a haku an yi ta zayyana da Allah shi ne wanda ya fi cancantar a yi ado gare shi saboda haka mutum ya tuna wannan yayin da yake zuwa sallah to idan haka ne ya aka rawaito wannan hadisin na Umar ibn Abi Salama cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah da kafa guda daya mustamilan bihi wannan hadisin ya nuna halaccin ai sallah da kafa daya tare da cewa sai idan mutum yana da hali in mutum yana da hali to ya sallah da tufa biyu wannan afdal wa akmal to sannan in yi sallah da tufa ɗaya din annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna yadda zai kamar yadda ya zo a wannan hadisi yace ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah a cikin tufa guda ɗaya mushtamilan bihi yayi istimali da shi al istimal a a wata riwayar multahifan bihi to da akwai kalmar al-ishtimal akwai kalmar al-iltihas waɗansu ce duk ma'anar su ɗaya shine abin da bayanin ya zo a nan wajen wadi an tarafaihi ala atiqaihi yana mai sanya yaf wato gefunan tufar guda biyu a kan kafaɗarsa sufar wannan shine kamar ka ɗauki mayafi sai ka ɗauki gefen dama na mayafin ka sa shi ƙarƙashin hannun damanka sannan ka yafa shi kan kafaɗarka ta hagu sannan ka sanya ka ɗauki gefen tufar na hagu ka sanya ta ƙarƙashin hannun hagunka ka ya fashi a sifar a kafaɗar damar ko ka ɗaure shi ta gaba ko kuma ka yi shi bil'aks ka so ma shi a kan wannan kafaɗar ka sake shi ta nan gaba ka sa shi ta ƙarƙashin kafaɗar damanka sannan ka zaga da shi ta ƙarƙashin kafaɗar hagunka sannan ka dawo da shi ta karkashin ta saman ka fadar daman ka ka daure shi ta gaba ta wajen wuyan ka wannan shine al-iltihab kuma shine al-ishtimal kamar yadda aka ambata shi saura ko wasu malamai suka ce duk ma'anar su daya amma wasu malaman lugha suka bambance suka ce al shi shine wanda muka ambata amma al-ishtimal ne ka sanya tufa tun daga kanka ka sake shi tun daga kanka sannan ka ɗauki gefen dama ka sa shi a kan kafaɗarka ta hagu ya zama to kafaɗarka ta dama ka rufe shi nan hannunka shi ma kusan ka rufe rabinsa kamar yadda mutanen libya suke yi kun ga filin umar umar a ko kun ga yadda yake da irin wannan shine al-ishtima wannan shine tafrikan da waɗansu malaman lugha suke to in ma dai shine in ma ba shi bane nan an bayyana sifar wannan ishtimalin da annabi sallallahu alaihi wasallam da nau'in farko ne shine wanda muke cewa daurin wanda ake cewa daurin gwado ko ana eh, daurin gwado an san abin nan a makaranta sun san wannan a abin nan an ramomi masu zaman tsangaya ka ɗauki gwado ko mayafi ka sa shi ta ƙarƙashin ka ɗauko shi ta nan ka jefa shi ta nan ka ɗauko shi ta nan ka jefa shi ta nan sai ka ɗauko shi a bayan ya zama to ka nan a bayyane suke amma ka rufe cikinka ka kuma rufe wani sashi na kirjinka to wannan shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana aka bayyana aka bayyana a aikace yanda idan har yana yin sallah da tufa guda daya ga yanda yake yi wato ga yanda yake yi a aikace haka zalika ummu salama ta ruwaito ay ummu hani binta abi talib yar babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin fatuhu makka sai ta samu fatima ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anha ta yi masa sutura ta rufe shi yana wanka ta ɗauki wani mayafi ta rufe shi kuma yana wanka ta yi sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amsa mata sallama ta wanda yana kan cewa kenan idan mutum yana wanka sabanin a ce yana zaune ne don qada'ul haja babu laifi ya amsa sallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wace ce bayan an samu ta sallama ya ce wace ce sai ta ce ummu hali ya ce marhaban bi ummi hali ya mata marhaba yana wanka bayan ya gama ya fito ya sanya ya lullube kansa da mayafi ya irin wannan lullubewar ya jefa shi wato a kan kafaɗinsa sannan ya sallah raka'a takwas a lokacin lokacin Sau saboda haka a aikace annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana yadda mutum zai yi idan zai yi sallah da mayafi guda ɗaya abin da yake da shi ke na'am wa haddathani an malik an hisham an ibn shihab an وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره ان سائلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في واحد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا ثوبين ثوبان ثوبان hadisi na biyu shi ma wannan hadisin imam malik mahadisi ne marfu'i zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imam malik ya rawaito daga ibn shihab malamin muhammad ibn muslim ibn shihab az-zuhri an sa'id ibn al-musayyib daga sa'id ibn al-musayyib al-makhzumi an abi huraira daga abu huraira radiyallahu anhu anna sa'ilan sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani mai tambaya ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an salati fi thawbin wahid kan yin sallah a cikin tufa guda daya fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace awali kullikum thawban kowannen ku yana da tufa biyu ne ma'ana tunda kun san kowannen ku ba shi da tufa guda biyu don haka abu ne wanda yake sananne cewa ya halatta a yi sallah da tufa zuwa da wato wannan abu ne wanda yake ta ummu bi balwa kowa ya kowa yana buƙatar sanin hukuncin kuma ya aiki da shi tunda yawa yawan su ba kowa ne yake tufa zuwa ba majority mafi yawan wasu ba su da tufa biyu tufa su nan guda idan an wanke sai dai a jira ta kushe a sanya kamar yadda sai na umar lokacin da janaba ta samu tufarsa ya wanke yana jiran ta kanya kafin a kalla har gari ya soma waye haka zalika mus'ab ibnu umair dan ni'ima wanda ya taso cikin ni'ima amma ya sadaukar da komai saboda taimakon addinin Allah da aka da yi shahada lokacin yakin Uhud babu komai tare da shi sai yar abin nan shamla ɗinsa wato yar kamar abayarsa dan tufa wanda take mayafi amma gaban ta abu ne a tufa kamar riga ce irin a baya ina wanda take amma gaban ta abu ne ana daddaure ta haka ta gaba idan aka ja aka rufe kansa sai kafafun su bayyana idan aka rufe kafafun sai kan ya bayyana an rasa ba shi da wata tufar ita ke nan abin da ya mallaka a duniya ga shi kuma dai aljanna zai tafi za ka san cewa duniya nan ba komai bace a wajen inda wani abu ce ba zai bar dan aljanna haka ba amma aljanna zai shi ne zai fito daga duniya a haka dai zai fi ta sai annab sallallahu alaihi wasallam ya ce ku rufe kan nasa sannan a ɗebo ingirici irin ganyen nan ciyawa kamar ciyawa yake wanda dabbobi ake ba su suke ci a rufe kafar da shi sannan abu ne shi haka aka yi masa saboda haka halin da sahabbai suke ciki kenan daga farkon musulunci daga baya Allah ya yalwata musu to lokacin da suke cikin halin rashi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba kowa ne ke zuwa dan haka kenan wanda ya kamata ya fahimtar da ku cewa ya halatta mutum ya sallah da tufa daya amma idan aka samu wadata to mutane sai yalwata mu kansu ne sai da Umar yake cewa idza wassa Allahu alaikum fa wassiqu ala anfusikum in Allah ya yalwata muku yalwata mu kanku جمع الرجل ثيابه فصلى في إزار ورداء في قميص ورداء في قميص ورداء في قميص ورداء في قميص ورداء في قميص وتباء يا أم فتاوجد لو إذا بنت بنت تفاتي كمان وجد ولا شيء yace in Allah ya rubuta ya rubuta mu kawo mutum ya haka tufafin sa yayin da zai yi sallah ya sallah a cikin wato mayafi da gyautu ko ya a cikin riga da kuma mayafi a ƙasa a da gyautu a ƙasa ko da riga sannan ya yafa mayafi a kai wato ma'ana in Allah ya mata kada kada ya zama to za ka yi sallah ka tufa ba na'am وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال سئل أبو هريرة هل يصلي الرجل في ثوب واحد فقال نعم وقيل نعم هل تفعل أنت ذلك فقال نعم إني أصلي في طوب واحد وإن ثيابي لعل المشتر آه، إمام مالك رجل ولنا حديث شماده ابن شهاب الزهري لدى سعيد بن المسيب شاول متيات بي أبو هريرة أيصلي الرجل آه، عن الصلاة في الثوب الواحد تم متيني صلى أتشين تفاق أيصلي الرجل في الثوب الواحد وكين دي صلى أتشين تفاق ذاتا نعم sai aka tambaye shi aka fa'alu kai kana yi wato kada kada ka dauka cewa wato kenan ruksa ne kawai akai kai kana yi yace inni la usalli fi thawbin wahid wa inna thiyabi la ala al mishjab ni na kan yi sallah a cikin tufa guda daya sannan ga sauran tufafin da nan suna wajen rataya a kan suna wajen shanya al mishjab shine wato wani nau'i ne na abin shanya da suka yi a wancan zamani sai a dafa sai a kafa wato sandina uku a yi kamar wato yadda za a yi jinka da shi an gani wato a kafa ɗaya ta nan gefe ɗaya ta nan gefe ɗaya ta nan gefe a ɗaure a ɗaure a ɗaure sama kasan kuma abin buɗa su yadda zai iya tsayawa da kansa sai a rinka shanya sai a rinka shanya riguna a shanya kaya a rataye takobi a rataye a rataye baka a nan wajen to yake ce na kan yi sallah da tufa daya alhali ga shi na da tufafi amma suna da ce domin mai abu da yi wannan don ya nuna kan cewa a wannan ko da kana da tufa guda biyu ya halatta ka yi sallah da tufa guda daya domin me domin bayanin halacci a inda yake mutum malami ne domin ai koyi da shi sai ya yi don mutane su gani a aiki shi yasa abu huraira yake yin wannan inda ba dan haka ba da zai iya jira sai tufan nasa sun bushe sannan ya ɗebe su ya salla a cikin da tufafi guda biyu na'am حدثني عن مالك أنه بلغه أن جابر na عبد الله كان يصلي في ثوب واحد imam malik ya ruwaito shi ma wannan fi daga jabir cewa an nahu balagahu cewa labari ya zo masa daga jabir cewa ya kasance yana sallah a cikin tufa guda ɗaya wannan ya zo a cikin bukhari da muslim hadisi ne ingantacce sai da imam malik bai ruwaito shi da isnadinsa ba yanda ya zo a ta hanyoyi daban-daban bukhari da muslim suka ruwaito shi da isnadai daban-daban daga jabir ibn abdullah al-ansari cewa ya sallah yana sallah a cikin tufa guda ɗaya. to wajen sallah a cikin tufa guda ɗaya. na jabir wato tufar a zanin ba wadatacce ba ne bai ishe shi ba da haka da ya zo ne wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da daddare ya sami shi yana sallah shi kuma yana da yar abin nan a tufansa wanda yake wata shamla ce riga ce doguwa amma saboda ba za ta wadata ba sai ya yafa ta a jikinsa ya makale ta ta wuyansa ya soku ya da wuyansa haka ya dan ya yi attaqaqus ya sunkuya yanda zai zamanto ta dan sauko ta rufe kafafunsa an fahimta ya to bai miƙe sosai yanda ya kamata sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa idza idza kana tsawwa fi'a fantahibbihi وإن كان ضيقا فاتزن به idan sifar taka ta zama to mai yalwaci tana da girma tana da faɗi to ka lullubar a cikinta shine wannan al'iltihab din wanda muka faɗa ɗaurin gudu wa in kana dayyiqan in kuwa wato takurarre ne fatta zirbi ka ɗaura shi ka yi izari da shi saura ka nuna cewa in za ka yi sallah da kifar guda ɗaya lallai ya zamanto dole sai ka bi wannan tafsirin dalili kuwa shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum yi sallah da tufa guda daya kawai bai sanya wani bangare na tufar akan kafadarsa ba kamar yadda aikinsa ya nuna to a bayyane ya faɗa kamar yadda zuwa hadithun abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an yusalli ar-rajul fi thawb al-wahid laysa ala atiqihi minhu shay' annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya sallah da tufa guda daya babu wani bangaren tufar wani sashen tufar akan kafadarsa ya zama to kawai daura yi ko kuma ya sa wando kawai dole ne sai ya lulluɓe wani abu a wato a sashen jikinsa sashen kafadarsa ya rufe kafadarsa da sashen wannan tufar amma idan ya zama to yana da yalwa in ko ba shi da yalwa ba shi da girman da zai yi haka to babu laifi zai to uzuri ne gare shi kawai ya ɗora shi a cikinsa yi sallah a haka kamar yadda wannan hadisin na jabir aka iya nuna a wata riwayar cewa ga yadda ya yi to menene hukunci idan mutum yana da tufa mai yalwa sai ya yi sallah bai lullube kafadarsa ba ya yi sallah a haka kafadarsa a ko kuma a ce mutum ya sa tarauza kawai ya yi sallah babu wani ba a menene hukunci akan wannan wanda ya haka jimhurin malamai sun ce ya saba ya yi abin da yake makruhi ba shi da lada cikakki ba shi da lada na wato a ado a cikin sallah waɗansu kuma suka ce a ya saba ma Allah maɗaukakin sarki eh, a jumhur suka ce ya saba ma Allah maɗaukakin sarki amma sa ta inganta amma imamu ahmad ibn hanbal da malaman mazhabar zahiriya suka ce sallarsa ta ɓaci suka ce ba shi da sallah sai ya sake sallah domin me duk abin da yake yi na sallah din nan kabbara da tsayuwa da karatun da ruku'un da sujada da dagowa da sujada duk saban Allah ne inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada shi ya haka to an taba samun lada ta saban Allah to da haka suke sallar ba ta yi ba suka ce sallar tasa ba ta yi ba amma jumhurin malamai sun tafi akan halacci cewa sallar ta yi sai dai ya saba ma Allah dalilin su shine cewa wannan idan yana da uzuri ai ana cewa ba tayar ba tayar fa kafadarsa ba wanda ta nuna kan cewa bayyana kafadar ba shi da alaka da ingancin sallah ba shi da alaka da sharuɗan wato sharuɗan ingancin sallah sai dai kuma wannan za a iya cewa a wato abinda aka halatta wa mutum saboda uzuri idan uzurin ya kau bai zama to kuma kan cewar ba zai a ya zama to kan cewar yana da damar yayin shi ba an ce kana da dama an kana da uzuri to in babu uzuri fa ba ka da dama saboda haka wannan sai dai wannan ka'ida ce ta imam ahmad dukkan abin da aka hana shi a cikin ibada to yana nufin ibadar nan da aka yi ta da wannan abin da aka hana ba ta inganta ba ta ɓaci amma sauran jumhurin malamai suna cewa ta inganta sai dai tare da sabon Allah maɗaukakin sarki sai ya tuba ga Allah sai kawai ya tuba ga Allah to idan wannan shi ne ya sa waɗansu malamai suke ganin kan cewar ko da tufar wato ba ta da yawa yadda sai zai iya ɗora ta ne kawai a ƙugunsa to lalle ya rataye wani abu a kansa kamar yadda aka ruwaito daga eh, ibrahim na kan yana cewa sahabban annab sallallahu alaihi wasallam sun kasance idan za su yi sallah ba su da wani abu sai kawai abin da suka daura a su to sukan yafa sukan sukan dauki ko da igiya ce su sa a wurin waɗansu kuma a ce in suka wadansu suka ce in mutum ya sanya takobi ya rafe takobi tamkar ya rafa ta an rozo umar ibn abdulaziz wata rashi shi baka ma ya dauka ya sa a kafadarsa dan ya zama dai ya yi aiki da wannan umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam a ya bai yi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ba tunda an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya yi sallah da tufa guda daya babu wani ba kan kafada shi ko imam malik ya tafi da karin wani abu mata nan wajen yace idan mutum yana da riga guda daya kamar dogon riga din ita kawai kake da ita mai kauri ce ba ta bayyana al'aura kaga za ka yi sallah a cikin ta ko da doguwar riga kawai to imam malik yake cewa in dai yana da hali lalle ya sanya wani abu a kafar ya fa ya fi ko ko da akan kafara ɗaya ne shi yasa ka ga ka ga abin nan waɗansu musamman a a mutanen yaman ne amma na suna yi amma dai gaskiya wannan daga cikin maganar imam malik suka sai ga idan za su yi sallah da kuna da dogon riga da sauran kaya ma da yawa sai sun yafa wani abu a kan kafa sai sun yafa wani abu a kan kafa saboda wannan abu shi kuma malik abin da ya sa cewa ya tafi ga nan wajen ya tafi ga zahirin lafazi ne wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya sallah da kafa guda ɗaya ba wani abu a kan kafa dan haka mutum ya sanya kamis tufa ce guda ɗaya dan haka to kuma ya ɗora wani abu a kan kafa shine kamar mayafi haka ko ya sanya shi a kafadunsa guda biyu ko kuma ya yafa shi shi kadai akan kafadarsa shi yasa ne ma za ka ga kamar a cikin musassar yake nuna kan cewa liman lalle ya kamata idan zai sallah ya zama yana da wani mayafi wanda zai sa ko akan kafadarsa ɗaya ko kuma akan kafadarsa saboda kiyaye alfarmar sallah da tarjininta na'am وحدثني عن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن أن محمد بن عمرو بن حزم كان يصلي في قميص واحد هكذلك إمام إمام مالك يروي تونا حديث daga malaminsa rabi'atu bin ah, ah, bin abi abdurrahman rabi'atu ra'i daga muhammad ibn amr ibn hazm muhammad ibn amr ibn hazm ya kasance annahu kana yusalli fil qamis al ya kasance yana sallah a cikin da riga guda ɗaya to mutum yayi sallah da riga guda ɗaya menene hukuncin ya yi sallah da riga guda ɗaya amma mukallan a kwance suke wato yana iya ganin gabansa imam malik ya ce zai iya yi amma da sharaɗin cewa in yi ruku ba zai ganin al'aurarsa domin mutum ya ga al'aurar kansa a cikin sallah ba ta sallata saboda kallo ne zuwa ga abin nan in ya haka tamkar ya bayyana al'aurarsa in shi ya gani tamkar ya bayyana kenan shi yasa ne yake cewa dangane da mutane da suka rasa tufafin da za su sa idan su su kadai ne a halin tafiya da rana su su sallah a nesa da juna kada wani ya rinka kallon juna in ku da daddare ne yasa iya haduwa su sallah da kowa ba zai kowa ba suna cikin duk a zama ba a ce su haɗu ba amma kowa ya rinsa ido a tafi ba kowa ya je wani wani da ya yi sallah to idan mutum ya yi sallah yana ganin in ya ga al'aurarsa a cikin sallah sallar ta baci na'am حدثني عن مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد ثوبين فليسلي في ثوب واحد ملتحفا به فإن كان الثواب فإن كان الثوب قصيرا فليلتزم به فليتزم به نعم wannan hadisin shine wanda na yi ishara gare shi na ambata imam malik ya ruwaito shi ya ruwaito shi nan balagan bai faɗi isnadinsa ba amma imam bukhari ya ruwaito shi da ta wata hanyar ba ta hanyar imam malik ba haka zalika imam muslim nassan hadisi shine jabir yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace man lam yajid thawbaini falyusalli fi thawbin wahid wanda bai samu tufa guda biyu ba to yayi sallah da tufa guda daya a wata riwayar falyusalli fi thawbin wahid yana yin sallah da tufa guda ɗaya a matsayin a sigar labari wani ya ɗaya daga cikin uslubin umarni da zai zo da sigar labari domin takidin umarni multahifan bihi yana mai yin iltihafi da shi na gaya muku ma'anar al-iltihaf ko nau'in lullubin iltihaf wa in kana qasiran idan kuwa tufar wato gajere ne ba shi da yalwa falyattazir bihi yayi izari da shi wato yayi gyautu ya ɗaure shi a kugunsa ya zamanto kan ya zamanto kafadar ya bari ba kome wannan shine hadithin jabir wanda na ambata da cewa to wannan shine sharadin yadda mutum zai yi sallah a cikin tufa guda ɗaya kamar yadda wannan hadisin na jabir da wannan tafsiri wanda ya nuna mana cewa sitirce al'aura muhimmiya ce a cikin sallah jumhur malamai sun tafi a ce akan cewa farilla ce bal wadan akwai a a a wadansu malamai ibn abdullah ya yi hikayar a akan cewa duk wanda ya yi sallah tsirara da gangan sallar sa ba zai rama har abada wanda da gangan ya yi sallah rara sallar sa ba ba kuma zai rama har abada singlet shi ma fi ala'ati ɗaya min hushe amma ina zuwa kan magana singlet don haka wanda ya nuna kan tasirin al'aura wajibi ne domin manzan Allah sallallahu Allah madaukakin sarki ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan saboda wannan ayar da ta zo ta ta zinatakum inda kulli masjid da tafsirin da aka yi cewa an hana tsawafi tsirara don haka hana sallah tsirara ba mun ba da to menene haddin al'aura da ya wajaba mutum ya rufe ta a cikin sallah jamahirin malamai sun tafi akan cewar tsakanin cibiya ce da da gwiwa to cibiya al'aura ce gwiwa ma al'aura ce ko ba al'aura ba ƙaulani wajen malamai kuma wanda su ma wannan ƙaulani suna ha a cikin matabar imam a shafi ash-shafi'i radiyallahu anhu da waɗansu malamai dalili akwai dalili da ke nuna kan cewa gwiwa ba al'aura ba ce saboda an waito annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune a kan wata rijiya ya kwaye gwiwarsa da wani sashi na cinyarsa sai na abubakar ya zo bai rufe ba da sai na ah, haka ma sai na umar kwarki wannan na zama da ɗakin aisha amma na hadisin abu musa da abu musa al'ashari yana zaune ya kwaye gwiwarsa da sashin cinyarsa da usman ya shigo ya ce ya nemi izini sai ya rufe hadisin aisha da lafa anha hakuwa wanda yake wadansu malamai sun yi magana akan akan hadisin shine cewa yana zaune a ɗakin aisha da an anha ya kwaye wani sashen tufarsa a mahadin yana cin sahih muslim saboda haka da suka ce a waɗanda suke magana a kansa sun yi magana ne ta nahiyan cewa ba su a yana da cikin hadisan da suka yi ma imam muslim gani ya kwaye cinyarsa da abubakar ya shiga radiyallahu anhu ya shigo bai rufe ba da sai na umar ma ya shigo bai rufe ba da sai na umar ya shigo sai ya rufe sai ya sha radiyallahu anhu ta biyu shi to ya rasulullah da shi da shi da abin da ya faru sai ke cewa bana ta kunya da mutumin da malaiku suke cikin kunyarsa ba to kun ga kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar al'aurarsa a ya bar cinyarsa har abubakar da umar sun gani yau da cinya al'aura ce ko ba al'aura ba ba al'aura ba ce domin annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi ya ce ihfaz aurata illa min zawjati aw ma malakat yaminuka ka tsare al'aura sai daga matarka ko wanda al'aura ka ya halatta ko wanda hannun wanda wato ku yanga ka wanda hannun ka ya mallake ta to in kaga kenan wannan hadisin umarni ne kan cewa kada ka bar wani ya ga al'aura in ba farka ba sai ko ku yarda to kasancewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari an ga cinya sai wani kan cewa cinya kenan ba al'aura ba a haka zalika lokacin yakin haibar anas radiyallahu anhu ya ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya je yana shiga haibar ya yayi ya yaye wato a daurin zaninsa ya yaye su har cinyar ta fito aka ga hasken cinyar sa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan a cikin bukhari hadisi ne kama kuma akwai wani hadisi hadisin jarha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa gafi fakhidai ka fa innal fakhida awra mutum cinye ka domin cinya al'aura ce yasa imamu bukhari yake cewa hadithu anas asnad وحديث جرح الأحوال حديث أنس يا في إنجنشي وجه إسنادي أما كما حديث جرحك يا في احتياطي يا في سلاما سلاما ya ya fi zamantowa wato ta tsari to shi yasa wannan shi yasa ne a mazhabar imam malik aka yi aka ce al'aura iri biyu ce akwai al'aurar mughallaba akwai al'aurar muhaffafa al'aura wanda take mai mummunan al'aura mai kauri ita ce a sawata al-qubul wa dubu al'aura mutum gaba da baya ne al'aura al wa dubu wato gaban mutum da kuma abin nan a su ne al'aura al'aura su ne wanda mai halatta mutum in suka bayyana a cikin sallah sallah ta ɗaci. wannan ga namiji fa muke magana na mace zai zo a cikin babin da zai zo nan gaba cinya kuwa suka kira da cinya da kuma abin da yake daga al'ana wato gashin gaba zuwa cibiya wanda ita ce al'aura an mukaffafa mai sauki wanda ke nan wato babu laifi dan an buɗe ta tana da ɗan sauki shi yasa sai a haka suka dauke a haka suka fassara hadisan da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya bari an ga al'aurarsa ya bari an ga cinyarsa suka ce cinya al'aura ce amma mu haffafa min sauki ba mu ba. haka zalika abu huraira wata ran da ya ga sayyidina hasan ibn ali sirri rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace bude min cibiyarka in sumbance ka inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sumbantar ka sai kuma hasan ya bude masa ya sumbance shi al'aura ta hasan to shi yasa to wannan ko shi kuma masabar imam malik sai a ce a ai wannan saboda al'aura ce haka hanafiya ma suna da wannan tafsiri al'aura ce wannan mai sauki an fahimta to al'aura idan ta bayyana a cikin sallah to mutum zai rama mustahabbi ne rama sallah bayan sallah wato kafin lokaci ya lokaci ya babu komai sallah amma al'auran mughallaba idan ta bayyana to mutum zai rama sallah har abada idan ta bayyana wannan shine tafsir inda aka dai da batun soci eh, idan dai za a iya rataye igiya a wuya ta zamanto mutum ya sanya abin da za a ce fi ala'atihi min hushai akwai wani abu a wuyansa duk da yake wannan hadisin ba fa abin da yake nuna ba kenan tunda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi laysa ala atihi minhu min madha min ath-thawb wato lalle ya zama to ka fa wani abu na tufar a kanka to su sai suka ce to idan tufar ba shi da girman da zaka yi a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a daura a daura to amma kuma cewar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa a rufa kafada yana da wata ma'ana saboda ka in tufar ba za ta kai ga rufa ba mutum ya rufa kafada ba to ne sai aka rubuta da wajen wannan sahabbai suna rataya igiya amma kasancewar fuqaha ul amsar wanda suka zo daga baya basu su ba su magana akan wannan ba wannan yake nuna kamar cewa ba abu ne wanda yake al'amal alaihi ba ba abu ne wanda yake a kansa ake aiki ba duk da wannan kamar yadda na ambata an waito ibrahimun naha'i ya roƙi cewa sahabbai haka suke ya ga sahabbai suna yin haka haka zalika an waito umar ibn abdul aziz yana yi to irin wannan shi ka ce kamar hukuncin sanya soci amma soci asalinta ai ba tufar ba tufar ba tufa ce wanda take tarfa al'awar ba kaya bane kayan da ake sawa a ciki don abin da maganin zufa ko ba haka ba to ka ce za ka sa wannan ka je ke sallah in aka yi dai ba za a ce bai yi ba amma mutuna da kuduzi na ta da kuma allahu a haku an yi ta zai yana la ala shi ne wani cancantar a yi masa abu ana mu je bai na gaba قال مالك أحب إلي أن يجعل الذي يصلي في قميص الواحد على عاتقيه ثوبان أو عمامة أحب إلي أبن دي فسو إمام مالك يتي أبن دي فسو يوا أغريني ya sanya wani abu ala atiqihi ya sanya wani tufa akan kafadarsa tauban aw imama tauban aw imama ko dai ya sanya tufa ko ya sanya imama ya sanya rawani ko ƙana bi shi a ko abin mutar zuwa shi ko tufa ko rawani dan dai mutum ya zama to cewa da yi sallar tufa guda ɗaya ba kamar da ya ce muku imam malik ya faɗa wancan magana da na faɗa a cikin mujawwana take wannan kuma gashi a cikin motsa abin da ya faɗa cewa wanda yake sallah wanda zai sallah da tufa guda yake abin da ya fi soyuwa a gare ni ya zama to ya sanya wani tufar ko da tufa ce ko kuma rawani wato in kamar a ce alal misali mutum ya sanya doguwar riga amma ya ɗaura rawani to tamkar ya ya ya sallah da ta guda biyu ne bai zama tokan cewa ya shiga ya yi sallah ta irin wannan ta halin larura din ba halin larura ne zai sa mutum kawai ya sallah da tufa guda ɗaya na'am babu rukhsat fi salati ati fi dir'i wal khimar babu da yazo wanda yake bayanin rukhsa kan mace ta sallah fi dir'i wal khimar a cikin wato taguwa a wani shi ma da kuma mayafin kai mayafin da ake lullu kai da shi wato mace ita ma nan za a bayani hukunci domin ita mace ga baki ta al'aura ce illa wata hawa kafaiha tunda Allah madaukakin sarki ya ce wala yudina zinatahunna illa ma zahara minha mata kada su bayyana adansu sai abin da ya bayyana a gare shi sai abin da ya bayyana daga cikin wannan adam abdullahi dan umar da abdullahi ibn abbas suka fassara ma ba arabi ha sai cewa alwajhu wal kaffan fuska da tafin hannu guda in banda haka ko ina Allah ya hana mace ta bayyana shi so da inda kai mace za ta bayyana ga wanda ba ta ba shine tafin hannunta da ta an yi sabanin dangane da saman kaf dan haka wannan shine wanda za ta sitirce a cikin sallah shi yasa ne imam malik ce da mace za ta yi sallah gashin ta ya fito ko dantsanta ya fito ko bayanta ko kirjinta ko wuyanta ko saman kafarta a cikin sallah ya fito to sai ta rama sallah idan saman kafar nata ne to shine suke cewa ta rama fil waqt mustahabbi ne isha saboda duba zuwa da khilaf domin a wajen Abu Hanifa saman kafarta wato tafin kafarta saman tafin kafarta ba al'aura bane amma a wajen imam a wajen jumhurin malamai eh, a wajen imam malik da imam shafi da imam ahmad ibn hanbal ta saman kafin kafarta al'aura ne bal ibn abdulbar ya ce bai san wanda da cikin sahabbai wanda ya saba kan wannan ba akan cewa saman kafin kafar mace al'aura bai halatta ta rufe shi ba kuma kamar yadda zamu gani a hadisin ummu salama abin da yake shaida ga wannan na'am حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلي في الدرع والخمار imam malik ya rawaito cewa wannan hadith asar din da aisha ya ya labarin wannan hadithin ya zo gare shi cewa aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam kanat tusalli fi dir'i wal khimar ta kasance tana sallah a cikin riga taguwa wal khimar da kuma mayafi wato doguwar riga da mayafi doguwar riga da mayafi sab'an dogon rigar sharatunta ta zama tukan cewa mai yalwa kuma kamar yadda ya zo a hadisin ummu salama sannan kuma wato mai kauri ba ta cikin cikin ta domin in ta sifanta jiki kamar mutum bai rufe cikin sa tunda maza Allah sallallahu alaihi wannan sharadin kifa ya zamanto baya bayyana al'aura ta hanyar iyakance haddin ta wato saboda haka ne ba zai yi ba haka zalika baya bayyana ta saboda shara-sharansa yadda za a ga abin da ke ciki kamar yana bayyane ya ma fi fitina don sai ka kama an rufe amma kuma gashi ba a rufe ba to wannan ya aka san wannan saboda hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ba da labarin mata da za su zuwa ƙarshen zamani kasiyatun ariya suna sanye da tufafi amma a tsirara saboda haka tufa ya yake to mace ya za ta to kasiyatun ariya shine ta sanya tufa mai bayyana iyakokin jikinta kwamonin jikinta ya bayyana ko kuma ta sanya shi mara kauri yadda za a rinka hangen fatarta ta bayan ta bayan saboda shari'a duk wannan ya cika wannan sifar don haka ba za ta yi sallah da shi ba a nan ya aka waito aisha tana sallah fi dir'i wal a cikin riga da riga da mayafi wato kenan kaga rigar ta rufe ta mai tsawo ta rufe jikinta baki daya da kuma a rigar ba ta rufe kai ba shi yasa aka sanya aka tsara aiki ma mayafi domin kamar yadda ita kanta Aisha radiyallahu anha ta waito kuma an waito shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a waɗansu malamai sun inganta wannan hadisin waɗansu sun ce a cikin ƙaunin Aisha ne shine la yaqbalu Allahu salatan ra'atin idza balagat al-mahid illa bi himar la yaqbalu Allahu salata ha'idin illa bi himar Allah baya karɓar sallan mace da ta kai ke haila sai da mayafi alhimar shine abin da ake rufa kai da shi wannan imam malik ya kulla wannan babin din ne ishara da maganar malaman da suke cewar dole ne masu ke sallah da tufafi guda hudu mujahid ibn jabr daga cikin al'ummatu tabi'in cikin al'adunan ibn abbas ya ce in mace ta yi sallah sallar ta bata yi ba sai idan ya zama to cewa tana da taguwa tana da mayafi ta dalilin kanta karkashin taguwar ta daura zai sannan kuma tana da milhafa a baya wanda ta lulluɓe bayan ta cikin ta ki ɗaya wanda ta lulluɓe cikin ta ki ɗaya tufa nawa kenan to wannan in ba ta sa in ya ragu da koda tufa guda ɗaya ne ba ta da sallah a wajen mujahid to shi yasa imam malik ya shara da wani ce a ruhsa ruhsa kan mace ke sallah fil hima fi dirki wal hima ba sai ta sanya zani ba sai ta sanya hafa ba wannan riwayar ta imam malik ta imam malik ya kawo ta ba tare da isnadi muttasil ba amma hadith asar ne ingantacce daga Aisha ibn Abi Shayba ya rubuta shi a cikin musannaf ɗinsa da isnadi ingantacce haka zalika makhul ya taɓa tambayar Aisha radiyallahu anha mace za ta iya yin sallah a cikin taguwa da mayafi da mayafi da yake lullufe kai sai ta ce je ka wajen Ali ibn Abi Talib ka tambaye shi sannan ka zo ka ga mun abin da ya faɗa ta je wajen sayyidina Ali a ya tambaye shi sai sai na ali yake cewa eh za ta iya yi idan dai wa za ta iya yin sallah a cikin taguwa riga wacce ta mai yalwa mai faɗi da kuma mayafi wanda za ta lulluɓa kanta sai ya koma ya gaya ma aisha aisha radiyallahu anha ce sadaka haka ne yayi daidai na'am حدثني عن مالك عن محمد بن زيد بن كندس عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب وقالت تصلي في الخمار والدرع السابق إذا غيب ظهور قدميها إذا غيب ظهور قدميها ظهور ظهور قدميها نعم وعن محمد بن زيد بن قنفذ إمام مالك يروي wannan hadisin daga Muhammad بن زيد بن قنفذ عن أمه لجماعة mahaifiyarsa annaha sa'alat ummu salama zawjan nabi sallallahu alaihi wasallam cewa ta tambayi ummu salama matar annabi sallallahu alaihi wasallam ma za salli fihi almar'atu min athiyab a wani irin tufa mace zata ta sallah a ciki fa sai ummu salama radiyallahu anha tace tusalli fil khimari wad dir' ta sallah a cikin mayafi da ke lulluɓa kanta waddir da riga da riga take mai alawus mai yarwa. idan ghayyaba zuhura qadamaiha idan rigar ta lullube saman wata ta lullube bayan kafafun bayan kafafun bayan sawayen bayan bayan sawayen ba kafin ba ana cewa kafin kafafun sawu shine wato shine alkadaman sawu wanda ake takawa to ya zama tukan cewa bayan allube wato idan rigar tana da ta sauka har ƙasa amma ba irin yadda za a ga mata suna sanya yanzu a baya ba iyakacin ta idan sawu idan sawu har wata ba ta rufe zuhuran adamai ba shi ya yasa ne yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce, man jarra thawbahu khuyala la la yanzuru Allah ila man jarra ila ila man jarra thawbahu khuyala Allah ranar alƙiyama ba zai kalli wanda ya ja tafasa ba saboda girman kai sai ummu salama ta ce ya rasulullah kaifa taf'alu nisa bi dhuyulihim yaya mata za su da gizar da gizar su da gizar tufar su da suke saba? saboda sun saba za su saki rigar su har kasa tana jan kasa sai yace yurhina shibran su ja rigar iyakacin dani guda a shibr daga wannan ɗan zuwa nan daga babban ɗan yatsa zuwa ƙarami shi ne ɗani ko wato su ƙara palm one palm length su sanya shi wato tufar ta ja ƙasa zuwa gwargwadon ɗani guda sai ce idan can kashi ko a kadamu hunna yace in suka yi haka to sawayen za su bayyana ya rasulullah sai ce yurkhina Allah ya yazinna alai su ƙara da tsawon zira'i ɗaya kada su ƙara ƙara saboda haka al'adar mata muminai shine su sanya tufar su ta zama tana jan ƙasa da aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam akan yaya za a yi da can da wato taba najasa da kayan nasu zai rinka yi yace yutahhiruhu ma ba'da kasar da wajen da ta hanyar da ta bi wanda take mai kyau ce in ta wuce wajen kwatanni ta je waje wanda yake da kyau shi ne zai take abin da yake da ya ga ta haka mata mu ne ya kamata zama to da sutura aka ya kamata zama ta mu ne ya kamata zama to da sutura amma mu ta sa mata ya kawo zuwa a idan sawu ta ce wannan a ah, masha Allah a daidaita sahu ce hasilabun da suna yin ilimi da ake a wanda dai shine ah, idan mace ta yi sallah haka da irin wannan tufar da irin wannan bayar da gaggiya wajen ya tatta idan samu ba ta rufe kafarta ba to sallar ta ba sallar ba ta ba sai akwai sabani wajen cewa wajibi ne tarama sallar har abada a wajen imam malik cewa za ta rama wasu lokaci ya amma an ji daga in idan ya zama cewa al'adar ta ne a haka to ko a wannan ma zai zama kan cewa ba ta zama ne haka amma a sauran a wajen a sauran wajen sauran malamai kuwa kun bar da imam abu hanifa za ta sallama aslan dole su tarama har abada shi sa wajen mata kaga suka sanya safa to ba san gaskiya hukuncin sanya safa ba duk ga dai wadansu malaman na Saudiya sun yi fatawa da cewa babu laifi idan mace ta sanya safa yake sallah haka sun sanya safa din kamar rufe zahirin sawaye نعم حدثني عن مالك عن الثقة عنده عن بخير بن عبد الله بن عشج عن بشر بن سعيد عن عن بسر بن سعيد عن عبيد الله بن الأسود الخولاني وكان في حجر ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن ميمونة كانت تسلي في كانت تسلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار وأن الثقة عنده إمام مالك يروي وانا حديثي دقا أمن تتشم رواية أو جاي إمام مالك وأن وانا أمن تتشم ابن عبد البر يأتي إمام الدار قطني يا بيّن cewa الليل الإمام الليل ابن سعد الليل ابن سعد الفهمي المصري إمام أهل مصر سنة إمام مالك ne a wajen ilimi kuma suna girmama juna da shi da imam malik kamar yadda imam malik yake a madina haka laifi ibn sa'ad yake a misra yana da sai dai saboda rashin almajirai da za su rayar da mazhaba da za su bayyana iliminsa a san ma wa'anda ka'idodi ya bi wajen bayanin kunce-kunce ya zama to ba san a masabata sa ba ta suna ba ta tashi ba a ya zamanto cewar daga yayin da almajiran imam malik suka je misra suka zauna a misra sai suka rasa ilimin kowa ba ilimin malik da imam shafi'i ya zo sai zama to ne da imam shafi'i da kansa ya zo misra sai zama to sun yi kunnan doki eh, ne ashhar ya rika in ya sujada sai ya addu'a Allah kashe imam shafi'i in ba haka yi da ma ilimin malik zai شوف الله كفاءة واصل بعدين هم ما مش هيكملون مش اللهم أنت الشاكر وإلا ذهب أمه بعد Thank you. to imam allai ibn sa'ad shine afiqa inda imam malik shi rawaito wannan hadithin an bukairi ibn abdullah ibn al-ashaj daga bukairi ibn abdullah ibn al-ashaj an busri ibn sa'id daga Busri ibn sa'id an ubaidillah ibn al-aswad al-khawlani daga ubaidillah ibn al-aswad al-khawlani wa kana fi hijri maimuna ya kasance yana dakin maimuna yana karkashin dan dakin ta ne ita ta rene shi bawan ta ne zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam ita maimuna matar annabi sallallahu alaihi wasallam maimunatu bintul harith al-hilaliya anna maimunata kanat tusalli fi dir'i wal himar maimuna ta kasance tana yin sallah fi dir'i wal a cikin wato tana yin sallah da riga wal himar da mayaki laysa alaiha iza ba wani wani gari da haka wannan akwai raddi ga maganar mujahid cewa ga mata uku daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sun ce mata za ta yi sallah a cikin tufa guda biyu kawai shine adiru wal hima na'am وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن امرأة استفتتح istabtatah استفتته وقالت إن المنطقة يشق علي أبا أصلي في درع وخمار وقال لا إذا كان idza kana dir'u sabiran imam malik ya wannan hadithin daga hisham bin urwa an abihi daga babansa urwata bin zubair urwata bin zubair al-asad ɗaya daga cikin fuqaha as kuma malamin hadith kuma malamin tarihi annam ra'atan istaftarsa wata mace ta zo ta ne ta yi masa fatwa ta tambaye shi haka matan mu ne suke sun kasance ilimi baya sa su a wato kunya ba ta hana su su tambayi maza ko mata inda ilimi yana su kuma haka zalika malamai suke suna buɗe kofar su ga masu tambaya ko maza ko mata ko ƙanana ko yara su tambaye su saboda da Allah ya kora mu ahlul ilm na wajibcin bayyana ilimin Allah amanar Allah ta iliminsa wanda Allah madaukakin sarki ya ba su wannan mace ta tambaye shi innal mintaqa yashqu alayya daura zani ko ɗaura farjin ko ɗaura wando ne mai wahala alminqaf shine wato wurin tamantaka nan kugu ke ya ne wurin ya ce yana tsananta a gare ni ko zan ɗaura zani ko in sa wando tun da zan sa mazaji in tsuke to wannan yana masu tsanani a san waɗansu haka suke ko saboda ƙiba ko kuma saboda wanda dalili ne daga cikin dalili to ita ce ita wannan yana mata wahala don haka ba ta iya ɗaura zani ko ta sa wando babu wani abu a ƙasa afa usalli fi jir'in wa khimar zan iya sallah a cikin tabuwa da mayafi fa qala na'am ichi zaki iya idan kana dir'u sabiqa amma da sharadi idan ya zamanto cewa ita tufa ita rigar mai yalwa ce mai sakakken jiki ce mai fadi ma'anar yalwarta shine wanda ummu salama ta bayyana yughatti dhuhura qadamaiha yana lillibe bayan sawaya zama shi tufar wata tana da faɗi da yalwa za ta sauko har to domin a haka ne mutum zai mace za ta iya sallah haka kawai shi sa za a gama matan mu a kota al'ada da suka yi idan za su yi sallah da zani sai a saki zanin ya rinka jan kasa. to waɗansu wanda suke ganin su yanzu sun zo su a abin nan su ne karatun ikon suna sun ci ba ta ma ina suka samu wannan ba shi da asali to su ne ku ba su da karatun su bai kai ko ina ba yadda matan mu suke yi din haka ya kamata ya zama to a kaki abin da yake tufar kasa din ya zama to an rufe kafa baki ɗaya an bar tufar ta so har kasa domin wannan shine sharadi kuma yadda zo ga shi urwa ibn zubair abin da yake kenan kuma wannan ya ɗauko shi tushe daga hadithin ummu salama bil munasaba hadithin nan da ummu salama waɗansu sun ruwaito hadithin marfu'an ila nabi sallallahu alaihi wasallam cewa ita ummu salama ita ce ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam a tusalli ma a fi dir'in wa himar ba ta zaɓi yin sallah a cikin tabuwa da mayafi na ka yace idza kana dir'u sabigan yughatti zuhura qadami yace eh idan tufar idan rigar tana da girma tana da yalwa za ta rufe saman ba za ta rufe wato sawaye amma wannan riwaya wanda wanda ruwaito haka da yawa da cikin malamai sun ce kuskure asali hadithin magana ummu salama ce ba maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ko wanda shine wannan shi kenan mun gama wannan a littafin kitabun jami fi salatin jama'a wato hadisai da suka zo daban-daban akan salatin jama'a amma muna gani imam malik ya shigar da wasu abubuwa wanda suke ba akan salatin jama'a ba kamar abubuwan da suka danganci sharuɗin sallah kuma wannan babu na ƙarshe da ya magana akan sutura a cikin sallah na'am alaikum salam bari mu soma an sanar na rubuce tukuna بسم الله الرحمن الرحيم